Salamu alaikum. Anu alaikum asala. Ah. Na mijina. Eh, na na mijina. Allah. Alkara. di mandi. Mandi mandi sasa. Assalamu ah, alaikum. Alamu ah, alaikum. Don wane ke? Eh, dan wane. Don wane. Eh, dan wane. Ina son waya mai kyau. Wanda mucan can ka san wuta ba ya samu sosai. Wanda zan yi sati uku da caji. Sau. Ba da matsala. Kuma wanda zan yi kallo sosai. Za ka more wannan sati biyar take. da caji to mai sauki nake so Me ara kwashe kwashe eh, rago malam kina ta dubu shida alibra na ga dan wake kamar ga to kaga wannan wannan kawai caji za ka je ka can abin ɗari biyar za ka sai a caza ma kawai. Caji kawai za a mata? Kawai caji za a yi mata. To ba min dubu hudu mana saboda ban da kuɗi sosai wasa. Eh. Ba kana so goma in ka zo ka tare na buɗe gurin nan kwa ɗan uwa. haba da Allah kai don wane fa kai don wane ka ban mun kai ni dan wane dubu hudu zan baka dubu hudu da na mata caji shi ke normal da kai mata caji da kai ta abubuwan ka saka dubu hudu zan baka wallahi dubu hudu ne da to je kai je na na sai da ma na sai to shi nan yawa na memory ne memory komai da akwai a ciki to amma in ya zo fa ya babu nauyi sosai eh man ai ai original din ke Allah shine babu nauyi ba nauyi amma ce mai nauyi shine mai inji mai kyau wannan ma normal ne waya ne mai kyau namiji to don ba da dubu uku na dawo sai yin kawo dubu da to kawo ba matsala kawo Allah ko eh na haba na sai da ma kawo kai kawo kawo na sai da ma to ina kwanan shi da kayayyakin shi mai da kuma in ka je can naka samu abin ɗari biyar naka siya duk zai hada mana Allah mi siyar wanda shi dubu biyu kawai dubu biyu zan baka dubu biyu eh dubu biyu ciniki gaba baya kura ai saboda babu kwali babu caca ne eh na sai da maka Allah ku eh ka je da asara ba zan kyale shi ya abin da ka siya zan siya saboda ka ɗan uwa ne Allah Allah ah, Allah Allah sosai kuma yana yi komai normal lafiya lafiya yanzu wanda yana yi ko komai caji ne kawai kun da mun shi yin gani mana ga shi nan baka ga haske ba ga shi nan kalli ka gani nan ba haske bane oke ga shi ya kunne yake yawa ga yana zaka ga fuskar ka fes eh kuma baya tannuwa eh ya na ga baya tannuwa ah ai sai an yi caji wannan ice cream gas ne wanda zai saka ga farasha wai dubu guda zan bayar sai na sa mai san su wannan to na sai da maka Allah to baya tannuwa sai kai ma caji dubu da na sai da maka ta siyar min da shi na siyar ma aikin ran uwa ai kawai kyauta ce ran baka <laughs> kai wallahi na manta ce na hau mashin dari uku ne kuma zan hau mashin na naira dari eh, Allah kuma ba za ta kai ni ba dari biyu sai dai ko dari guda eh? walla dari biyu ba ta kai ni ba eh, eh sai dai ko dari biyu ni aka ce mutum da ya kawai ta ta kare na siya hamsin